Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalamusi Garba ne tare da Murtala Faruk na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Asabar 18 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa wasu ƙasashe da ɗan dama za su faɗa cikin matsanaciyar yunwa saboda annobar corona. Za kuma a ji cewa wasu bamabamai sun tashi a malumfashin jihar Katsina Najeriya inda mutane akalla shida suka mutu. Muna kuma tafa da labaran wasanni da an soshin tambayoyin masu sauraro. To amma kafin nan ga murtala da labaran duniya. jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. A yayin da adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 ya zarta miliyan ɗaya a ƙasar India, jami'an lafiya sun yi gargadin cewa annobar na shirin kara azama tare da samun kamuwa da cutar a wasu wuraren da suka tsira daga yaduwar annobar a can farko. adadin ya karu fiye da na ranar da ta gabata a yayin da kasar ta sami adadi mafi yawa da ya kai kusan dubu talatin da biyar a yan kwanan nan to sai dai wannan adadin ma na iya kasancewa na jabu a yayin da ake ci gaba da fuskantar karancin kayan awon cutar a faɗin kasar mai yawan jama'a biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku a cewar ƙwararru a fannin kiwon lafiya har yanzu amurka ce yake kan gaba da yawan waɗanda suka kamu da cutar ta covid-19 a duniya da ya kai miliyan uku da dubu ɗari shida yayin da brazil ce ta biyu da mutane miliyan biyu a cewar ƙididdigar jami'ar johns hopkins fiye da sababbin kamuwa da cutar dubu saba'in ne aka samu a amurka a jiya juma'a kamar yadda binciken jaridar new york times ya bayyana a jiya juma'a hukumar lafiya ta duniya who ta bayyana cewa an sami kusan mutane rubu'in miliyan sababbin kamuwa da cutar a ranar ɗaya a faɗin duniya duk da yake amurka ce yake kan gaba da yawan masu kamuwa da cutar ta covid-19 shugaba donald trump ya ce baya tunanin saka dokar tilasta amfani da takunkumin rufe baki da hanci inda wata tattaunawa a tashar talabijin ta fox news a ranar lahadi ya ce yana buƙatar jama'a su sami walwala don haka bai yi amanna da tilasta saka dokar takunkumin ba dubun dubatar jama'a ne suka fantsama a titunan birnin kabarok na kasar rasha a yau asabar domin yin zanga-zanga akan kama gwamnan yankin bisa tuhumar hannu a kisan jama'a da dama a shekarun 2004 da 2005 kafafen yaɗa labaran kasar sun ce kimanin mutane dubu goma sha biyar zuwa dubu hamsin ne suka shiga zanga-zangar a birnin mai tazarar kilomita dubu shida da ɗari ɗaya a gabashin moscow an gudanar da zanga-zangar ta jinin kama sergei furga a kowace rana ta makon nan a birnin mai yawan jama'a dubu ɗari biyar da casa'in masu zanga-zangar da dama na ganin kama gwamnan na da nasaba da siyasa suna saka ayar tambaya akan me yasa masu bincike suka yi tsaiko har sai yanzu wajen tuhumar shugaban furgal gwamnan da ke da farin jini na jam'iyyar liberal democratic party ya musanta zarge-zargen da ake masa an kama shi ne makonni biyu da suka gabata aka kuma wuce da shi zuwa moscow inda aka ba da umarnin tsare shi a gidan yari na tsawon watanni biyu kwamitin binciken rasha ya ce ana zarginsa da hannu a kisan 'yan kasuwa da dama kafin shigarsa a sha'anin siyasa an zaɓi furgar a matsayin gwamna shekara ta 2018 kuma samun nasarar da ya yi a bazata ta kasance tamkar wani kalubale ga manufofin shugaban kasar vladimir putin da kuma jam'iyyarsa to labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugabannin kasashen kungiyar tarayyar turai ta eu suna kokarin cimma yarjejeniya a brussels a yau asabar a rana ta biyu ta taron da suka yi ido da ido na farko a cikin tsawon watanni akan muhimman al'amura biyu da suka hada da tsarin farfado da tattalin arziki bayan coronavirus da kuma kasafin kudin shekara na dala amurka tiriliyan biyu to sai dai kawuna na kara daukar zafi musamman akan samar da kudaden tada komada daga annobar coronavirus tattaunawar taron a jiya juma'a da ta kai har a cikin dare ta kara saka damuwa akan adadin kudaden da za a kashe domin farfado da tattalin arziki da kuma sharuɗan rarraba kudaden shugabannin kungiyar ta eu sun ba da shawarar samar da kuɗi dala amurka biliyan 857 na tada komadar tattalin arziki da za a ba da sashen su a matsayin bashi da tallafi ga kasashen da suka fi tsananin bukata samar da kudaden ƙari ne akan kasafin kuɗi na dala tiriliyan ɗaya da shugabannin suke fafutukar ganin an amince da shi sa'ad da cutar covid-19 ta daki nahiyar turai a karon farko tare da samun munan sakamako kimanin mutane 135 ne suka mutu sakamakon cutar ta covid-19 a kasashen da ke karkashin ƙungiyar ta eu a da Murtala Faris Sanyanna da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. Kuma za mu fara yada zangon ne daga jihar Katsinan Arewacin Najeriya inda aka kai harin bom a garin malumfashi na jihar. Ga Salisu Aibu malumfashi da cikakken rahoton. shi dai wannan abu mai kama da nakiya wanda ya fashe ya fashe ne sa'ad da wata yarinya daga cikin su yara goma sha ɗaya da suka je yin ciyawa a cikin wata gona da ke wajen marabar ketare hanyar project kenan a yan mama da ke yankin karamar hukumar mulki ta fashi da safiyar nan tana ɗauka wannan al'amari ya fashe nan take su biyar suka mutu to dan neman ƙarin bayani na tuntuɓi wani jiyau kuma ganau wanda yake mun sutunta sunansa sabili da dalilai na tsaro inda ya ƙara mani haske game da yadda al'amarin ya faru. ya tashi a mama? Eh, gaskiya ne nan daga ƙauyen yan mama in ka taho daga malumfashi hannunka na dama kusa da gidan kaji ne a gona ne ya tashi kuma wani wuri ne wanda wani ana ce mashi usmani mai kwai to a nan gonar shi a nan wani wuri ne da yake huta to ina jin kufu wasu suka kawo mai wannan farmaki don su samu ya suka je shi to sai Allah ya kaddaro ba shi ba ne eh, ba wasu yara ne guda biyar na kuma yaran sun je suna ciyawa ne a gonar to haka gindi ice sai yaran ka suka biyo suka ga wani abu haka a ji a ɗan lullube shi kaɗan. eh wato na ce wani. eh sai ɗaya ta ɗauka cikin yara kai ku zo ku ga wani abu ku zo suna suka tattaru suna tattara an gura ma wallahi mun hai ɗin ya tashi. duka yaran su biyu ɗin sun mutu. biyar sun mutu su goma sha ɗaya ne amma yanzu ne shida sun mutu biyar na asibiti. To ko ba ga wa'anda suka zo suka ajiye wannan na kiyar ba koko bam ɗin? Ba a gani ba, to ai ba zato tun da cikin gona ne ba wasu mutane ke zama wurin ba. Ya kace shi dai idan ya zo ne zai biya ma'aikata suka mai aiki in zo zauna na. Shi shi ke zama wurin an saba a zauna wurin. Sai suka tagitin din shi don su ga sun abin gadin shi. Yaran kuma Allah ya kaddaro kansu. Na kuma tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina da Gamba Isa don in ji ko suna da labarin auko wannan fashewa na Nakiya. wallahi mun samu labari abun da ya faru abun alhini abun takaici ba abin da zamu ce sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da safe da misalin karfe 11 da rabi na wannan rana ta 18 ga watan julai ta shekara 2020 a DPO na malumfashi ya sanar da mu cewa an ji wata kara mai karfi daga cikin gora ta wani bawan Allah da ake cewa Alhaji Husaini mai kwai kuma dandanan ya tattara 'yan sandansa na Operation Pop Ada suka je wannan wuri domin kai dauki kuma kuma lokacin da suka je sun tarar da wani abu da ake zargi kamar tashin wani abu wanda ya fashe mai kamar gurned a wannan wuri an ɗabi yara waɗanda suka mutu a nan take mutum biyar a shida daga cikinsu sun samu raunuka daban-daban wanda na samu labarin cewa ɗaya ma ya rasu daga ciki yaran nan an ce sun je wannan gona ne da zumma za su yi ciyawa hmm. kuma suka je inda wannan abin fashewa yake wanda yake a cikin gona to ma'aikatan mu dai suna wurin ba zan iya ɗora wani abu a kai ba sai abin da rahoto ya zo ya bayar na cewa ga dalilin da abin da ya faru kwararru waɗanda masana ne a harkar bom waɗanda muke kira eod experts ne akan harkar duk wani abu mai fashewa sannan da masu bincike na ɓangaren cid suna wannan wuri suna gudanar da bincikensu waɗannan yara an kai su a asibiti na malon kwashi inda kuma suke karɓar magani ta bakin kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina wannan al'amari dai shine irinsa na farko da aka taba samun wato rahoton fashewar wani bom ko konakiya a fadin jihar katsina sani sha'ib malumfashi murya amurka daga katsina a najeriya to a gaida sani malumfashi daga katsina kuma sai babban birnin tarayyar najeriya abuja inda za a ji cewa majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa annobar cutar corona za ta haddasa bakar yunwa a wasu ƙasashe da ɗan dama Hassan mai na kaina gare ka. Majalisar Ɗinkin Duniyar a cikin sabon rahoton da ta fitar ta ce cikin nau'o'in kasashen da ake jin za su fada cikin ja'ibar wannan yunwa akwai waɗanda ɗan kuɗin shigar da suke samu bai taka kara ya karya ba a ƙasashe 25 sakamakon cutar coronavirus duk da ƙasashen sun kunshi na yankin latin america caribbean gabas da tsakiya da kuma asiya amma majalisar ɗinkin duniyar ta ce kasashen da ke nahiyar afirka aka fi jiwa tsoro ana da sa ran karuwar mutanen da yunwar za ta musu mamaya su kai su miliyan ɗari biyu da saba'in kafin karshen wannan shekara bugu da ƙari kimanin yara dubu shida ne ake jin za su ke mutuwa a kullum har nan da watanni shida masu zuwa saboda waɗannan matsaloli A baya dai Majalisar Ɗinkin Duniyar ta yi gargaɗin cewar matsalar yunwa a yankin tafkin Chadi ka iya rincaɓewa a saboda tarzomar Boko Haram al'amarin da yanzu kwararru a yankin irin su dr Hussein hassan ke kara yin fargaba akwai abin da ake cewa bugu da ƙari mutum ne wanda yana cikin wani halin kakani kaka sai kuma wani abu ya bullo wanda zai dora kan halin da yake ciki kamar yankin tafkin chadi da ire-iren wuraren da ake yaƙi a sashen sahara da masauransu na ƙasar afirka to dole ne su fuskanci matsala irin ta yunwa sai sai dai kawai in gwamnatocin kasan sun ɗauki wasu matakai. To kuwa irin wannan yanayi menene abin yi? Alhaji Baba Ba'aba dan masanin fika shine tsohon babban sakataren raya kogin kwara. Kwanakin baya shugaban kwamishin na kaftin caji din ya zo Najeriya ya zauna da ministocin da ya dace kuma an ɗauki wato kaman gwaji a lokal gamman kaman guda uku ne nake tsammani a Borno wasu haka a Yobe da kuma a kasashen Cameroon, Chad da Niger ana so a yi kaman gwaji a ga yaya za a yi a tada tattalin arzikin wa'annan yadda ko da da taimako a waje ko ba taimako a waje za su iya ɗaukar nauyin kansu to kaga wannan yana daga cikin hanyoyin da za a samu abin amma ba hanya ɗaya ba kowa ya gafa cewa wannan nauyin nasa ne don idan ba a yi magani ba abin nan ya zo ya lalace to abin da ake gani na boko haram wannan ma zai fi shi lalace yan magana da kan ce yunwa ba a yi mata lahaula saboda haka yanzu ido ya koma kan waɗannan ƙasashe domin ganin irin matakan da za su ɗauka a matsayin kan da garki hassan mai na kaina muryar amurka daga injamaina chadi To a gaida Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na amsoshin tambayoyin Malam Dauda Garba bin Afan Fataskum mai son jin tarihin kare-kare da kuma kashi na farko na amsoshin tambayoyin malam baban babangida yusuf na faɗa da sa'idu abdullahi da maturu da dai sauransu masu son jin tarihin yadda aka yi mulkin mallaka a najeriya da sassan afirka To bari mu fara da kashi na farko na tarihin kare-kare da ke arewa maso gabashin Najeriya Idan mai tambayar na saurare, ga wakilinmu a Bauchi Abdulluhab Muhammad da ansar da ya samu daga wani sarakin yankin kare-kare ɗin wanda ke da zama a birnin Bauchi, Malam Abdullahi Babayo Jalam, dan madamin Jalam Turoman Kurkur wanda ya ce. lalle tarihin wani abu ne wanda yake bukatar lokaci kafin a faɗe shi eh, saboda yana da tsayi to amma dai jalam eh, eh, ita ce ma asalin tushen kare-kare don tun tafi wasu daga daga can yankin maiduguri a lokacin da rabe ya kora to da suka taho gaba da sauran kabilu sun zo sun yi dafu a dutsen kalam kalam ne da aka tana cikin karbar kuma dukku tukun da jihar gombe ta jihar gombe mhm. to daga nan ne kuma aka ɗara rabu don an tafi tare da kabilu kamar su eh, waja tula babur da ya sauransu eh, kuma a lokacin duk ah, harshe da kuke yi a'a ba za a ce harshe guda ke ba ai dama kore da aka kora ya an koro kabilu da yawa eh, to tun da dama kowa nasa kabilan so duk inda suka je rukuni rukuni suke zama bare bari ne suka koro ku to tarihin yana da eh, yana da yawa amma dai yanzu mu takaita akan jalaf to bayan an tashi daga daga kalam mm. aka dan matsa har aka ji Allah kai su jalam to a jalam nan lokacin suka tafi sun tafi da yawa sosai mm-hmm. to sai ana bi kasan duk inda ake akwai eh, wato kamar gida-gida haka ko kuma zuri'a-zuri'a to an taɓa zuri'a na kare-kare din zuri'a gidaje kusan goma sha uku ko ma fiye da haka eh. to da aka je nan ne aka samu aka tabbatar cewa jalam tana da ganuwa goma sha biyu a jalam eh ganuwa ganuwa ganuwa goma sha eh. biyu to wa'annan zuri da suka tafi nan ne eh. kowanne suka yi suka kilace cikinsu mhm. da lokacin da ake ta yaƙe-yaƙe yawwa mm. to wasu daga cikin sai suka wuce don wasu sun wuce sun tafi har shira suka isa suka kafa shira mm. suka wuce gwaram gwaram ta kari ko kuma ta kano eh, ba ta karin ba eh, eh. ai gwaram kalma ce ta kare kare to yana nufin wata kalma ce ta kare kare gwaram ko da ga dan zaya mana ma'anarta to gwaram yana nufin tsafi to eh to kaga sun wuce ta wannan in ka lura ga cewa kafin gwaram akwai zugau akwai zugau zugau din nan kalma ce ta kare-kare ita ba tana nufin zaki to lokacin suka je akwai dai dalilin suka je suka ba wannan guraren wannan sunayen da suka yi tafiya ba ta yi kirki ba daga can suka sake dawa baya suka zo wasu kaga irin wannan duk inda aka je aka zauna za a bar gura gurbi wasu za su zauna wasu kuma su dawo to amma dai galibi mafiya yawan sai suka dawo to suka dawo suka tarar yan uwansu sun kafa ganoyinsu guda goma sha biyu to su suka suka zauna gefe to wannan gano ita ce ake ce mata kurkur inda nake dan eh, yarima kenan kurkur yawa a taron dai zan je kan ga kurkur din nan <laughs> eh, eh, yawa ana maraba da kai to alhamdulillah to a takaice dai hmm. jalam muna zaton ita ce ma tushen kare kare bayan ta fosa daga can saboda haka duk wanda ka ji baka kare ne aka ce baka bar kare ne shi hmm. in dai baka kare ne yana da ganuwa ya daya daga cikin ganuwan nan goma sha biyu ko sha uku ko ya kasance mutumin kurkurni ko mutumin ɗaya daga cikin ganoyi goma sha biyun da ban gaya na sunayen su ba. Eh, to ko za ka gaya mana ya mana da lokacin da za ka faɗi su a jere. to ban sani ba ko zan iya kawo su kai tsaye haka. Eh. abin dai akwai da lagautan da lagamarin da labureni kurfa eh, gurdu-gurdu da ladokun challa da ladiwo eh, to dai da da rubuce suke da ban yawa kuma gashi na zo maka ne a kuma bugatata ya haya ka eh, kuma gashi haka haka ne to amma dai gano goma sha biyun nan eh, suna na haka suke masha Allah to mm. yanzu a ah, duk kuma harshe ɗaya kuke yin amfani kare kare duka harshe ɗaya ne mm-hmm. kare karancin ake gaba daya. to amma akwai wasu ma da suke tojejen fataskun su ma kare kare duk wanda ka ji kare ne yana da tufe ta wannan gurin hmm. iza ya fita daga ɗaya daga cikin wannan yin nan goma sha biyu ko sha uku to akwai waɗanda wani a wani ƙaunin ana cewa akwai waɗansu da ake ce musu burkayi su ma kare karen ne amma kuma na su iri to amma kuma ka san wannan ma tarihin dai bai inganta ba mu dai mun dauka cewa dokar kare yana da asali a dala ana tunanin irin dan bambancin harshe din nan to wannan kuma ka san zama da waɗansu mutane yana iya shigar da al'adu da ɗabi'u da harshe irin waɗancan mutanen a cikin naku To sai kuma ansoshin tambayoyin Malam Babangida Yusuf na faɗa da Sa'idu Abdullahi da Maturu masu son jin tarihin mulkin mallaka a Najeriya da ma Afirka baki ɗaya. Idan masu tambayar na saurare, ga ansar ku daga bakin masanin tarihin nan na cibiyar Arewa House da ke garin Kaduna, Dr. Salisu Bala, wanda ya ce. da farko kamar da aka sani turawa na yammacin duniya sun yi ma kasashen afirka da kasashen asiya mulkin mallaka a shekaru da dama da suka gabata kasashen turawa da suka yi ruwa suke saki wurin mulkin mallaka sun hada da kasar burtaniya kasar italiya kasar portugal kasar holland wanda ake shan mata dutch da kasar italiya da sauran wasu kuma kananan kasashe hanyoyin da suka bi wurin aiwatar da mulkin mallaka a kasashen afirka da yawa akwai hanya ta farko shine amfani da yan asiri wato su ne mutanen farko da suka fara dora kafarsu a cikin yankin afirka kuma wayannan mutane sanannu ne sun rubuta littattafai da wallafe-wallafe irin na abubuwan da suka gani a yankin afirka wurin shekara ɗari biyu zuwa shekara ɗari uku da suka wuce hmm. mutum na farko da ya fara zuwa yankin afirka shine wani mutum da ake kira prince henry wanda ya zo ta bangaren kogin atlantika zuwa bangaren abin da ya shafi yankin india hmm. akwai irin su park wanda ya rayu tsakanin shekara ta dubu ɗari bakwai da saba'in da ɗaya zuwa shekara ta dubu ɗari takwas da shida shi mutumin scotland ne kuma likita ne na fida sannan akwai saho clapperton wanda aka haife shi a ranar sha takwas ga watan mayu na shekara ta dubu ɗari bakwai da tamanin da takwas ya rasu a sokoto a sha uku ga watan afrilu na shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da ishirin da bakwai hmm. sannan akwai richard lemon landa daga shekara ta dubu da dari takwas da hudu zuwa shekara ta dubu da dari takwas da talatin da hudu wannan mutumin ingila ne ya zo yankin afirka su uku akwai su suna nan da yawa waɗanda suka zo akwai henry bad wanda aka haife shi a sha shi daga watan fabrairu na shekara ta dubu da dari takwas da ishirin da ɗaya wanda mutum gasar jamus ne ya iya rubutun larabci ya kuma iya magana da larabci ya yi rubutu ya yi wallafe-wallafe wanda ya rubuta wani katin littafi mai jirgi guda biyar da turanci da kuma harshen jamusanci a inda ya faɗi kasuwanni da yanayin yadda ake cinikayya da yanayin yadda ake kasuwanci da yanayin yadda ake tafiyar da mulki da yadda mu'amala take a ƙasashen afirka wayannan mutanen da suka bada bayanai na leken asiri da turawa mulkin mallaka da shekara ɗari ta zagayo su ne sai suka fara turo mutane yana gudanar da harka irin kasuwanci kuma abin da ya shafi leken asiri na jama'ar mutanen afirka hanya ta biyu da suka bi ta ce kafa amfani da manya-manyan kamfanonin yan jari hujja wato trading companies kenan hmm. a turance to idan ka duba za ka yankin da ka je na ƙasar afirka za ga akwai irin waɗannan manya-manyan kamfanonin da aka kafa domin rike tattalin arzikin mutanen ƙasashen afirka ta bangaren noma da kuma abin da ya shafi kasuwanci misali akwai british east africa company wanda aka kafa shi a gabacin Africa a shekara ta dubu da takwas wanda shi ne ya tabbatar da kame kasar kenya ta dawo ƙarƙashin mulkin birtaniya har zuwa shekara ta dubu da uku sannan akwai british south africa company bsac kuma an kafa su a shekara ta dubu da tara karkashin jagorancin wani da ake ce masa cecil john Rhodes wanda suka amfani da karfi wurin dawo da yankunan malawi da yankunan zambia da yankunan zimbabwe a gargashin 'yan mulkin mallaka har ya zuwa shekara ta 1923 akwai kuma uac united african company wanda daga baya kuma aka zo aka yi utc united trading company in west africa waɗannan kamfanoni da su yan mulkin mallaka suka rinka amfani wurin sayewa sayin auduga gyaɗa da fatu da sauran kayayyakin amfani suna tafiya da su kasashen su na yammacin duniya sannan abu na uku shine mulki da suka tabbatar da shi ta hanyar amfani da sarakunan gari kamar a arewacin najeriya an yi amfani da sarakunan gargajiya wurin mulkar jama'a ta hanyar da mutane za a tilasta musu su noma abubuwan da ake so ba abubuwan da za su ci da kawunansu ba sannan shi lugard ya sake ɗabbaka irin wannan mulki na amfani da sarakuna a kasashen yammacin afirka wato area da ya shafi zanzibar kenan mm. amma abin bai tasiri ba To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Cibiyar Arewa House Kaduna da kuma ɗan madamun Jalan Malam Abdullahi Bayero da wanda ya haɗa mana sautin Haile Hailu da kuma injiniyan mana yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe. ga Murtala Faru Sanyina da shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. mai horar da 'yan wasan kungiyar arsenal mikel arteta ya ce har yanzu yana da cikakken yaƙini akan hukumar gudanarwar kungiyar duk da cewa a 'yan kwanan nan ya bayyana damuwa akan karfin kungiyar na cefanen 'yan wasa arteta ya bayyana damuwar ne a makon da ya gabata jim kaɗan bayan wasan da kungiyar ta yi galaba akan liverpool inda ya ce akwai babbar damuwa ta watakila ba zai sami isassun kuɗaɗen gina kungiyar domin fafutukan lashe gasar premier ba kungiyar na shirin shiga kakar wasanni ta hudu a jere jere ba tare da fafa ta gasar zakarun turai ba a yayin da kuma annobar coronavirus ta taba sha'anin shigar ta arsenal din kan iya samun kanta ba kudaden da za su shigo mata daga gasar europa domin ko yanzu haka tana ta tara ne a teburin gasar premier tare da wasanni biyu kacal na gasar bayan wasan da yanzu haka take can tana fafatawa da manchester city ta matakin kusa da ta karshe ta gasar cin kofin fa filin wasa na wembley wani dan wasan super eagles ta nigeria victor osimhen na kan hanyar sa ta komawa kungiyar liverpool ta ingila da ta lashe gasar premier mafarkin wasu na fafata gasar premier ne ke neman kasancewa gaskiya bayan da rahotanni suka ce tuni da kungiyar ta liverpool ta sha gaban napoli a zawarcin dan wasan mai takale da kungiyar lille ta kasar faransa kiris ya rage wa dan wasan ya koma napoli bayan da tattaunawa ta yi nisa a tsakanin su to sai dai al'amura sun sauya bayan da dan wasan ya raba gari da jami'in kasuwancinsa lamarin da kuma ya rusa dogo ta tattaunawar su da napoli a can baya rahotanni sun ce tuni da liverpool din ta soma tattaunawa da sabon jami'in dan wasan a yayin da kuma aka ruwaito cewa kocin kungiyar yagen wannan club ne ma da kansa ya nuna sha'awar sayan dan wasan wata 'yan najeriya ta kasance mace ta farko a nahiyar afirka da ta mallaki kungiyar kwallon kafa a turai rahotanni sun bayyana cewa a watan da ya gabata ne neka ede ta sayi kungiyar kwallon kafa ta lusitano ta kasar portugal wadda ke fafata gasar ajin league mataki na uku na kasar rahotanni sun bayyana cewa a watan yuni da ya gabata ne 'yar kasuwar 'yar asalin najeriya ta sami kai ga mallakar kungiyar mai tarihin shekaru 108 da kafuwa a jawabin da ta yi bayan kammala yarjejeniyar sayan kungiyar neka ede ta bayyana matukar farin ciki akan lamarin da ta ce zai kara dankon zumunci da dangantaka tsakanin kasar ta najeriya da kuma portugal To domin samun cikakkun labaran wasanni sai a bibiye mu a shafukanmu na intanet da kuma shafukanmu na sada zumunta. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. To a takaice a yayin da adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 ya zarta miliyan ɗaya a India, jami'an lafiya sun yi gargaɗin cewa annobar na shirin ƙara azama tare da samun kamuwa da cutar a wasu wuraren da suka tsira a da daga yaduwar annobar. Adadin ya karu fiye da na ranakun da suka gabata yayin da ƙasar ta sami adadi mafi yawa da ya kai kusan dubu talatin da biyar a 'yan kwanan nan. To sai dai wannan adadin ma na iya kasancewa na jabu a cewar ƙwararru a fannin sha'anin kiwon lafiya a yayin da ake ci gaba da fuskantar karancin kayan awon cutar a fadin kasar mai yawan jama'a biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku. Dubun dubatar jama'a ne suka fantsama a titunan birnin kabaros na kasar Rasha a yau Asabar domin yin zanga-zanga akan kama gwamnan yankin bisa tuhumar hannu a kisan jama'a da dama a shekarun 2004 da 2005. kafafen yada labaran kasar sun ce kimanin mutane dubu goma sha biyar zuwa dubu hamsin ne suka shiga zanga-zanga a birnin mai tazarar kilomita dubu shida da dari daya a gabashin moscow shugabannin kasashen kungiyar tarayyar turai ta eu suna kokarin cimma yarjejeniya a brussels a yau asabar a rana ta biyu ta taron da suka yi ido da ido na farko a cikin tsawon watanni akan muhimman al'amura biyu da suka hada da tsarin farfado da tattalin arziki bayan coronavirus da kuma kasafin kudin shekara na dala amurka tiriliyan biyu to sai dai kawuna sun kara zafi musamman akan samar da kudaden tada komaɗa daga annobar coronavirus babban sakataren majalisar Dinkin duniya antonio guterres ya yi kira da samar da tsarin cuɗanyar al'umma a faɗin duniya domin samar da dama ta bai ɗaya ga kowa da kowa a wani jawabi da ya yi a yau asabar a wajen taron bikin ranar haihuwar marigayi dan gwagwarmayar kawar da mulkin wariyar launin fata nelson mandela to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faru sanyin na da ya tani gabatar da shirin. Da hailu hailu wanda kuma ya haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Yarwa ke muku fatan alheri. Wasalam.